بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام godiya ga Allah subhanahu سبحانه وتعالى ki ba mu dama da ikonsa da ganin damansa muke samun kanmu a wannan wuri mai albarka don ci gaba da mu wuce littafi mai albarka ya fi salihun na imamu abu zakariya ya haifu sharaf annawa rahimahullahu ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu don gani da abin da za mu karanta a yau fahimtar da mu abin da ke daidai da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne ya Allah ta samu mu gane ko mu kafin zukatan mu don kada ke mata Allah madaukakin sarki ka samu mu dace za mu tafi kan babin da malam shi babu tabligh yamin kadibati amdan muna magana akan rantsuwa rantsarantse da kuma yadda girman rantsuwa yake da kuma yadda mutum ya kan yi ta a wurare daban-daban wani ya kan yi an buƙaci ya yi wani kuma ba a buƙata wani a wajen kasuwancinsa wani a wajen mu'amalar da ciwo da gobe to ala kulli hal abin da dai ake so ka iyaye dangane da rantsuwa faɗin Allah ko sarki wa ta zuwa imani ku kiyaye rantsuwa ba za ka san a inda ya kamata ka yi a lokacin da ya kamata ya ka yi idan ba bukatar ka yi ba amfanin ka yi idan kana da gaskiya to gaskiyar kaɗai ta bayyana kanta ba tare da rantsuwa ba idan kuma larurar ka yi ta kama to ka yi daidai misali idan kuma ba bukata to kar ka yi gangancin yi idan rantsuwa tana da wasu abubuwa da ta kan haifar masu kaushi ga mai in har ya tabbata baya kan daidai Allah sun sarki ya kare wannan babu yana nuna kaushi ko kautasa magana game da rantsuwa ta karya ko mutum yana tsare ya san karya ne kuma ya rantse akan yi abubuwa da dama na rayuwa wani a zo a tambaye shi saboda hasada ko kyashin wani abu a ransa ya gillo wata karya kuma ya rantse ya ce haka abu ne akan iya yin wani abu a zo a tambaye ka game da wani saboda haushinsa da kake ji ko kuma kai ba ka san ci gabansa ka yanko wata karya kuma ka rantse ka ce haka yi har ma ka ji wani yana iya kare kare da cewa kai ka san ni ba zan ba kanya ba alhali kuma kare shi inda za a bincika a je a dawo in ta bayyana kuma sai su to ai kaga abubuwa ne sai da haka ko wani abun sai da haka Allah ya tsawaka Allah kar ka sanya ci gaban mu ko abincin mu ko rayuwar mu ya zama sai mun yi wani karya har ma mu yi rantsuwa akan karyar hakan yakan faru a rayuwa so da yawa wani kuma a harkar kasuwancinsa wanda kuma za mu ji duk bayanai daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da irin wannan malam yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ثم قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه wannan hadisin abdullahi mas'ud yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk da yayi yi rantsuwa ala malin ikin muslimin bi ghairi akan dukiyar wani ba da haƙƙinsa ba mana dukiyar wani ta shigo hannunka ka kuma yi rantsuwa cewa ta kashi ka juya ta ta zama taka ko kuma ka yi ƙoƙarin karɓar dukiyar wani ka yi kuma rantsuwa a kan cewa ka ne ka karɓa ko wani abu ka yi masa ka cancanci wannan dukiyar har ba ka yi rantsuwa mutum ne zai iya yi wa wani aiki masaran ya kuma nemi biyansa ko ya biya shi haƙƙinsa daga baya wani kuɗin ya shigo kuma ya sake karɓa wanda an yi zai iya rantsewa cewa ai aikin da na mara nan baka biya ni ba kuma alhali an biya ki amma kuɗin ya biyo dalinsa kuma sai amfani da wannan dama ya rage ko kuma a ba ka kuɗin wani ka kai masa sai kuma ka rantse cewa dama ai ina bin sa bashi ka cinye abubuwa ne makamantan waɗannan da suke faruwa bayan nan to duka yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin ka ci wannan kudin annabi sallallahu alaihi wa ce za ka haɗu da Allah wa huwa alaihi rabba yana mai fushi da wanda yi wannan aiki qal abdullahi bin mas'ud yace ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta mana wata aya mai gaskata maganarsa kamar mai karfafa abin da ya faɗa wanzo baya bukatar wajen wani dalili ne faɗi magana to amma saboda dai halin ɗan adam yana da san mutu yana da san ja'ija yana da san ya ga dai wani to hatta zo bai tsira da wannan ba sai ko yadda mun ka faɗi magana in kana da wata hujja da za ka kafa to ka fata ko ba a saurari zancen domin ka ba za a ji ya kamata a saurari hujjar da ka faɗa daga Allah subhanahu wa ta'ala mun yana jin kunyan Allah subhanahu wa ta'ala aka jawo wata ayar Allah to zai rusuna in dai akwai imani a tare da shi ba ma ba kowa bane wani yayi zurfi a cikin haram ba aya ba sauke qur'ani za ku je ne ku da ya ki wannan ban gane shi ba Allahu ta'ala Allah ya tsawaka Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillah wa aimanin samanan qalilan waɗannan da suke sayar da alƙawarin ubangiji mana imaninsu da gaskiyarsu za su iya ba da ita don wani abin duniya kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta isa abdu dina ta isa abdu dirham ta isa abdu qatifa in ufiya minha radi wa illa yuqa minha lam yarda ce shi yake kar da wanda yake hidimarsa kuɗi ne hidimarsa gun kwanciya ta isa wantaka ki ya wulatanta ya munana shi da damuwarsa a baki mun kuma fiye harin haruki in an ba shi zai yarda wa illa zai wa yin halam yabba a kana so ka ga ya yaje ka ya gamsu da kai kana da kuɗi kawai duk gaskiyarka da tsayawanka akan siratun mustaqim ne baka da shi to kai kai mutumin banza ne yabi'u dinahu bi 'aradin yana sai da addininsa da dan wani abun duniya da za a kuma abun duniya ko ni yawansa Allah ya kira shi kankani wa mata'ul hayati dunya illa Allah to ko ni yawan abu zai ƙare ko ka mutu ka bar shi ko to haka sifar rayuwar duniya ko ka mutu ka bar shi ko ya tafi ya bana dole a yi daya to a shekwa ne ka san za a yi wannan ba shi ya kamata ka nemi shi ta hanyar da ya dace wa aimanihim biran kuwa jamun sama da mukalila Allah ce ulai ka la khalaqa lahum fil akhirah ai la nasiba lahum ba su da rabo bayan ba su da rabo rabon me rabon ni'ima na alheri fa illa falahu khalaqun nar ba ka ba suna da gaban wuta ai domin ba ba ka ni'ima ba za ka shamu azaba a lahira dole ne imma ila janna wa imma ila an-nar to ba su da rabo na ni'ima wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba wace iri kalamu talaffuf kalamu shafaqa kalamu rahma kalamu tahannun Allah duk ba zai musu wannan ba kalamun da zai musu kalamun salim kalamun qabih kalamun wasiru ila Allah to gane ba a ba ba. yau kai laifi a sama ido ya fi dama dama da a sa ka a gaba a ta gaya ma bakakin maganganu ka ji da shiru aka yi da yaji to shi yasa wannan ba a kiran sa zance shi yasa Allah ya yake cewa la yukallimu ba ba kai magana da su ba amma ba wai ba za a yi kwata kwata ba ba zai yi magana da su zancen da zai mutu daɗi ba wala yanzu ilayhim yawm al-qiyamah kuma ba za a kalle su ba nazrat ni'ma a ko a ranar ka aka yi ka san ba a kalle ka ba duk wanda ya kalle ka kallo na a sai ka ce da ni haka ake gara ba a yi ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba domin shi ke tsarkake sa ba wanda ya ce tsarkake mutum sai Allah shi sa ko shaida kai akan mutum cewa mutumin kirki ne to dole sai ka biyo bayan da cewa azama inji wannan shi ne abin da na sani ba wasiru lillah abin da ke koye ko na Allah saboda haka wala uzaki ala Allah a. ba ina tsarkake wani wani ciki da waje a ina faɗan abin da na sani ne domin Allah shi ya san wala ku ma'azabin alim bayan wannan ga kuma azaba mai radadi to ko ba a ƙara ta ayar da walau azabun alim ba kai ka san natija mutumin da lam yukallimu ba wa lam yanzur ilayhi wa lam yuzakkihi to me ya rage kaga sai shiga azabu Allah ya kare mu wanda ya samu wannan sifa ka duba fa me ya haifar masa da wannan sifa ya shiga shigaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila so da ka ji abin da zai yi za ka yi to ka kiyaye mutuncin addininka ka kiyaye mutuncin kanka kar abin duniya ya sa ka wulakanta addininka ka wulakanta kanka ka wulakanta al'ummar ka bi zamanin da nake ciki lokacin siyasan nan mutane da dama za ka samu sun afka cikin irin wannan musulma sun ci mutuncin kansu sun ci mutuncin al'ummarsu sun ci mutuncin kuma addininsu bal ma sai ka ga abin da kai ci wasu an kakkashe 'yan uwansu don kawai su su samu don kawai su su rayu in al'umma akwai wanda al'umman nan da za ta kare shi a mai da shi wani wajen yana morewa yana jin daɗi wallahi da rayar ta amma ba haka Allah ya so ba wa ma sha'una illa an yasha Allah kana naka Allah na naka wa yamkuruna wa yamkuru ba wallahu khairul makirin to da haka duk abin da kake shuka don ka cuci al'umma to wani lokaci zai ga wani sanadi kankani sai ya sai ya gama da sai ka zama abin dole shi ta sai ya zo wasu mutane yanzu da mulki nan ya canja sun zama abin dole wani kuma ana ma wani bincike har ya ce ana ana ana ya manta duk abin da ya ya san babba wa al'umma shi kuma wani sai ka yana cewa ai bai dace ba abin da ake ma wani akwai cin mutunci a ciki shi ya manta kuma shi ya bayan ya cinye mutunci ma ya hallaka shi ya hallaka mutunci ya murkushe Allah ya tsawo wannan fatin a duniya ce lahum khizyun fil hayati dunya to Allah ya wulakanta su a duniya wasu ga wulakancin duniya ma babu dama a tare da su in kana jin zurcin bakin wasu da Allah ya wulakanta su a lokaci kankani sai ka gane cewa ba su ma gane cewa sun shiga uku ba Allah ya gane abinci na gaba سوى وعن أبي أمامة يا بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك wannan hadisi mai girma shi ma lalle mutum sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tafa'a kaga a wancan ya yi amfani da cewa mutumin da ah, man halafa ala mali imri'in muslim ya ga rantsuwa ne aka bashi amma na iktafa'a to yana nuna akhduha bi shay'in min al ko kuma bi shay'in min ko wani dabara dai da ya amfani da shi wajen karɓar kuɗin almuhim ne wanda ya ci dukiyar wani man taba haqqan mujin muslimin wanda ya faci haƙƙin wani musulmi ba nan da aka ce haƙ zai iya zama am ma'ana zai iya shafan kuɗi zai iya shafan mutunci zai iya shafan matsayi zai iya shafan duk wani abu da kasar haƙƙin wani ka je ka kwata ki rabon wani ne a bashi wani matsayi sai ka motsa hanyoyi ka danne ya dawo wajen ka ya dawo wajen tsanin ka ya dawo wajen wanka wani abu ka manci wanda yana faruwa farkatai. wani yana da hanyar wani ya samu aiki sai a ɗauko wanda ya cancanta ya gama masa komai saura a bashi aiki. ku sai ka cire takardunsa ka sa na ɗan ka cire takardunsa ka sa na wani inda bincike zuwa ka ce wallahi wannan ne ci wannan ne ci ba kai ne. ko kuma a kira wasu su yi jaji sun gama sai kai wasu ajabaru ka ce ba ke ci ba duk wannan hanci ne na wani kuma yana faruwa ba barkaci yanzu a kasar nan ta kai da ba ka da wata kafa da tsayi ba yi ba yi duk karatunka sai dai wani gamdakatar daga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan duka musiba ce wanda muke yi wa kanmu bala'o'i suke samu duk abin da zai same mu Allah yake sani ma kasaban aiki kuma yake wa afuwa an kafi yana yin afuwa da yawa ba tit for tat bane da tit for tat Allah yake mana da ba mu amma wa afuwa an kafi yana yin afuwa da yawa wani zai ci dukiyar wani zai biya mini yi da rantsuwarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake kuna iya zuwa wajena ku yi mun ku yi jayayya akan haƙƙi guda ɗaya wannan na cewa nashi wannan na cewa nashi wa inna ahadakum alhana bi hujjatihi min al-akhar wani ya fi iya kawata hujjarsa ya fi iya bayani ya fi iya magana yanzu ta kai da akwai wasu da aka ajiye wasu ma karantar iya magana suke don a neme su su je su iya malkwasa magana wani ya yi karatu ba don kowa sai don ya iya murkushe gaskiya karya da zama ita daidai daidai zama shi ne karya duk wanda ya yi irin wannan ya yi rantsuwa ko ya murkushe ya yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dan adam ne ana iya mun magana a malkwasa ta kuma zaki wanda ya malkwasa shi ne kuma ba shi to kar ya dauka wai dan ni a matsayina na annabi ne na baki to ya ci gaskiya ya ci daidai a ya ci mutanen yana ya ga dama ya ci ya ga dama ya dawo mishi duk manzo da za a mai za a iya mai wa'ayin take cewa da kuma kamice amma sai Allah bai haka ba dan ya barka ka zama wa'izu nafsi Ka yi wa kanka wa'azi ka ji tsoron Allah to za a iya wa manzo haka ina gari ko kai saboda haka duk wanda zai je ci dukiyar wani faqad awjaba Allahu da na Allah ya ta masa wuta wallahi wasu kan dube su yanzu wutar ce ta gina da wutar suke rayuwa wanda tsoka ɗaya aka ce ta ƙaru da na da kudin haram a jikinka Allah ya ce sannan auladi ka gara wutar da kai a cikin Allah gauki nawa ake gaisawa da su kira ba san adadin su wani da za a nuna ma shi a zahiri sai dai ka gudu amma haka za ku gaisa haka za ku yi abubuwa ya cuci al'umma ya tara su ta hanyar zalunci da al'ummar iri kuma an zo azumi ya sai mai ba muka ce aka ya saka wannan bai sa ya samu dada domin ka tara dukiyar haramun ka samu lada da ma ta'ala tsayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karban abu sai mai tsarki wa harrama alaihi aljanna wannan tawkid ne domin cewa da aka yi aujaba Allah lahu nar ya ta amma sai aka akkada damai. dan kai ya sa rai zai shiga sahun ne fa man zuha biha an nar fa ulqi aljanna wa harrama alaihi aljanna فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله يا رسول الله يقول لك أني أن أن zai zama min wannan sanadi in zo da rantsuwa in karɓi haƙƙin wani wani wani a ce da azumi ana raba gero mun biyu mun biyu ne zai ma amma wani sai haɗa da na wani ya kuma rantsa cewa zai kai masa da zai kai ba mutum nawa za a ba da azumi a raba zaka da zakka da zakka da ba an ba ku dubu biyu ka kai ma wani shi wani nan bai ma san wanda ya bada zakan wakilai ko bai da hanyar haɗuwa da shi to da shi ne sabga ne ba zai ma iya ganin shi ba kai da aka ba su kai ne zai ka ɗan dubu ɗaya ka ƙara da naka dubu biyu ya bana ba abin ya yi tsanani da ɗaya aka ba mu kaga zuwa gidan ne mai tsanani kan je zan ya gaji saboda haka abu mai tsanani haka ya ci kudin wani kuma shi yana tunanin ginin wani zai huta to abubuwan mun kana auna kana analysis yadda muke to sai ka gaba mu kama hanyar da Allah yake inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi mu jira muke wai canjin kawai daga Allah ya kawai canja mu ko Allah ya bar abu a hannu yanzu kuna so ku ga canji ku canja in ba ku so ku ta zama haka yau ba bala'i a nan gobe a canji ba a nan duk bai sa a wa'azantu duk bai sa a hankaltu Allah ya kare kuma Allah yana da hanyoyi da yawa na azabtar da sa, yau da muku da wannan hukun tsira ya muku da wancan ya nan ne a muku kala kala to amma ba mai hankali ce wanda Allah ya dace shi sai Nabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ko dan kankani yake wa in kana qadiban min arak ke kai so ikin aswaki ka zo ikin aswaki ne wanda wani da zai ba mai tsintarta to wani ya ajiye yana son kayan shi kai ka dauki ko shi ne ko kuma haƙƙin wani ne ka zo ka ɗauka a yi magana ka ce wallahi na wani ina ajiye bayan ka san ba na ka ka sani cewa lallai wannan zai iya sa maka wannan bala'i misalin da ma sai ya ba mu misali da abin da kana ganin kare na shi ko yaya abu ne in dai na wani ne to kai kokari ka ga cewa ka kiyaye baka taba ba in kuma ka taba yi kokari fa ya ta'allal minhu shar'in tuba ne kai ne ya ce ma har ya mutu da ya tuwa ba don ba tabbas in ya mutu yan ƴaƴansa ko su su ce ya ya sun ya su ya yawo ba tabbas ba tabbas ya yawo ne abinda ake kyautata zaton yiwuwarsa shi ne ka yi talaka da abun gwargwadon wannan abun da niyyar Allah kai masa kawarinsa shi ne ake kyautata zaton ka kamfuta wani da girman gaske Allah da kansa ya alwashi azabtar da mutum da irin wannan kautakan Allah ya kare وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الخمس وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كافي ولا حديث na يا بعد روايه سوى riwayar لا بعد من كبائر tsoratarwa yake yake kun san ku kaba'in menene kaba'in la shakka sahabbai za su nuna suna so su ji in hada Allah da wani wajen mu ba abin da ya kai shi girma wajen kaba'in da Allah ya ce ishtari mustafa al-mubiqat shi ya fara kawa da aka lissafa al-kaba'in shi ya fara kawa daga shi ya ce wa hukukul walidai sun saba wa iyaye wa qatlun nafs sun kashe rai sai ce wal yaminul ghamus da kuma rantsuwa al-ghamus me al-ghamus mai nutsarwa za ta nutsar da kai cikin laifi ko ta nutsar da mutum cikin wuta falyarmisu a hadisin zuba idan kuda ya fada cikin abincinka to nutsar da shi ka cire kayar wani zai nutsar da shi kuma zai cire ya yi kyauta da abuji saboda mai shi bai nutsu ba abu ya lafa bai gamsu da hadisin annabi ba kusan ya faɗa ya yi da shi ya ciro ya yi sai kuma ya kasa ci ya kasa sha wai bai nutsu ba da asibiti ya ce kwasa gaya masa neman kudan zai yi sun mulaƙi wallahi wani da zai ji asibitin likita ya ce neman kura ka tsoma a kuro ka sha wallahi har haɗe ne wani tsoro da shi ne ya zuwa amma da ce an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya na ran kamar khayali Allah ya tsawata amin wallahi lamarin addini mu kan ne mu sai ga mu abin tausayi muna dai karatu amma aiki ba shattana bainar qira'ati wal amal Allah ya kare amin hadisin guda aka ce in ya fada fal yaqmis to shine yaminul khamur mai nutsarwa mai allakarwa a wani riwaya an ce balarabar kawai ne zo ya tambaya kamar yadda laraba suka sabai suka ce muna sha'awar irin su su zo majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam domin su gaddau kawai za su je tambaya ba wani sassauci ko wani kunya yana zuwa ya ce ya rasu na man ne manyan zurbai ne a wani ikaguwar da shi ana neman abubuwan samun lada shi yana neman kawai manyan zurbai nan da ya wata wani mutu da ya ce al-ishraku billah hada Allah da wani yana cikin tafiya. ke tuma maza sai mai kuma kada al-yamin al-ghamus ke daga nan sai rantsuwa wacce take nutsar da mutum kauta malamai suka ce galibi annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo masa da tambaya yakan in ya tambayar a yi abu ne to yakan dubi abin da kan takaci da shi sai ya gaya maka shi ya kamata ne da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama aikin da ya fi falala ba yake a salatu waqtiha wannan ya gaya ma wani da yake da sakaci a sallah ko yana ganin gidansa ya mai nisa ko yana ganin wani abu ne game da shi haka wani kuma da yanzu ya irin wannan tambayar sai ce jirul walidai girman wa iyaye wani kuma da yanzu ya irin wannan tambayar sai ce ita'amu ta'am ciyar da abinci ciyar da mara abinci ka taimaka wa mara shi ka ba shi kowanne akan dubi matsayinsa ta haka shi ma bayan wani an ce mai ishraku billah sai a ce masa jirul walidai ko kuma a ce masa katlun da ko kuma a gaya masa wani amma kaga wannan da ya tambaya da aka ce ali ku bila tsere ya ce ce an yaminul khamis kamar kenan dabi'a ce ta larabawa a kauye a wannan lokacin suna da irin wannan sakacin mutum ya cinye gonar wani ya cinye raƙon wani ya yi tsaron zuwa cewa ba haka an yi ba ya ka ce ba akwai wannan rantsuwa ta ce wa manya ne mun sun zai rantsuwa ne na tsarwa kuma yake annabi ya tsaki malam mulkin muslimin mutumin da zai je ci dukiyar wani ya kwaci dukiyar wani ya sanadin dukiyar wani ta jawo wajensa yani biyayyin kuma biya kari da rantsuwar da ya san ƙarya yake yi to ba ma ne cin dukiyar ba wani shi shaida yake zama yake a kotu jiran sa kawai jira yake yin rikici ya taso ina shaidu sai da da ya ce ga ni sai zo ka sa ni zo ka ce me kake so a yi kawai nawa za ka ba shi aikin sa nan zai je kotu shi aikin sa kenan idan abu ya rikici ana neman shaidu a zo a same shi nawa nawa nawa za ka yi shaida sai ki turo za ka ba sai a miki shi ke rage ce ga wani alƙalin yaran zuwa kuma haka abu ne akwai su da dama wanda su aikin su kenan kan kasa mutum guni guni ya ce ma za ni kotu guni guni ko shi ba mai laifi ba kuma shi ba ce da shi ba ko ba ka ba shi ko shi ma irin su Allah ya kawo Allah ya kawo ka ga wannan duka rantsuwa ne masu Allah da mutum wanda mutum zai yi rantsuwa dan ya samu wani abu na rayuwa sawa'un na mutum ne wani kuma ma rantsuwar ba na mutum ɗaya ba na al'umma wanda ba wanda ya isa ya fi maka mutum ɗaya mai iya ce ya bi masa ba yanzu a baka kudin al'umma a matsayin ka na wanda al'umma suka yadda da shi suka dora shi a wakilci a wani abu a baka haƙƙin su ka cinye ko ka yi rantsuwar kayi aiki ko ka yi rantsuwar za ka yi aiki saboda Allah duk yan majalisun da muke tura ba rantsuwa suke ba Qur'ani ce ba su ba su wanke za su yi tsakani da Allah ko a ba su hukukun na su cinye to waye ita ya aunin bari ya ce wane yanzu ya tuwo ya ya mata sai ka ya sanata Abba wani a masallacin ma zai gama ya ce a yi kan wannan hakki na kan a a lahira to ga yin wannan bala'in da ya yi gaba haka kuma ake rayuwa Allah ya zama ta wanda wani na al'umma duk zarar sun tafi su za ku shi sun je kuma za ki je kokarin abin da suka karar na dukiyarsu ya zai dozu shi kuma mai tarawa baya kushi sau da haka har ya kara kemuwarsa yana ganin saura kaɗan saura kaɗan saura kaɗan in kuɗi na ke kaza su zan zan zo in wani abu to haka haka haka shekaru ya yi kuma bal su duniyar hayatun duniya wasu shi duniyar ma na kubban jama'a haka ne mai tara kudi mai san su baya koshi da su laukana nufin adama wa jiyani za laftaka ne wasa da da iya ta gaya mana kudin nan da take gani na duniya in za a baka tafki na ruwa guda biyu a ce sun riki dai sun zama zinari kaga zinarin nan ba inda za ka cika hannunka da shi wani ya ishi shi rayuwa ba ce tafki ne na shi kuma na ne wani da ya ya gane ke kai ina ma uku ne inda uku ne kuma ina ma uku ne tsalle da yake ba abin da zai cika ɗan adam ciki ya gamsu dole sai ƙasa sai ya mutu an sa shi a kabari shi kenan Allah ya kare wannan babu iya abin da ma ne ba mu ke yake babu mudbi man halafa ala yamin fa'a ghaira khairan minha An أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه wannan kuma da cikin matsaloli wanda shi ma ba a samu wanda yake kokarin tabbaka mutumin da zai yi rantsuwa wallahi ba zan yi kaza ba kuma da gaske yake an ji daga baya kuma sai ya zauna ya nan da shi da kansa sai ya dama shi kashi gashi kuma na rantsu yanzu a za a yi kira sai an gani sallallahu alaihi wasallam shi cewa in dai ka hango wani abu ne mafi alheri shi ya fi dacewa a kan rantsuwan da kai to me ya kamata ka yi an yi fa'ala zalikan mahluf alai to yayi ayin yayi abun da ya rantsuwar wannan rantsuwar da yayi yace ba zan yi kaza ba to yayi abin thumma yukaffiru an yaminihi sai kuma ya kafara Kasancewa kafaran sai an yi ta take kankare maka wancan rantsuwar wannan yakan sa da yawa ba sa yadda su dawo da baya balma wani ma zai yi rantsuwan ne saboda waɗanda yake magana da su daga sun ya yi rantsuwa sai kuwa yi saranda a cikin da ya rantse ta zama halin alaji in ya rantse ba zai ba da haka mu duk abin da za a yi muna kokari mu ga biyar ruwan mu ba to shi an gane shi ma to irin su kuma Allah yake la taj'alu Allah qurbatan ya imani Allah ke karkar ka sanya Allah ya zama dogon kuwa akan rantsuwar sa ma'ana ka sanya Allah ya karkar rantsuwa da Allah dan ya zama da kuwan karkai wani abu alheri Allah ke karkar kai haka saboda haka mutum ya yi kokari ne rantsuwa ya ga abin da ya fi da abu ya rantse ba zai ba to sai ko ya rantse zai yi sai ga yin ba a yi sai wani amma ba zai kafa mun yi bayanin kafara nan satin da yake kuma anan ma babin da zai dan ka gane ne ne kafara وعن وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك النبي صلى الله عليه وسلم يجي بها عبد الرحمن بن سمرة شي عبد الرحمن بن سمرة يجي شوى الذي بن إذا هل خيرا سوى إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فيك saɓanin rantsuwan ya fi alheri zan yi to rashin yin ya fi alheri to sai ka fata ba zan yi ba yin ya fi alheri sai ka rawai ka yi sannan sai ka yi ka fara to malamai suka ce tu kafin kabla al'amal ko ta amalu kabla tafi ka ya danganci abubuwan idan abin ya tabi ila fauriya abu ne da ana bukatar shi yanzu yanzu kai kuma karan ne ba za ka yi ba sai kuma kai na dama kuma nuna ka yi a lokacin ba abin zai wuce kuma ka fara da zai ɗanɗau lokaci sai aka ce koyi da niyan za ka yi kafa ka san cewa wannan fara ka mutu ba ka yi ba tana kanka yan uwanka su biya maka ko su maka ko kuma ka je gaban Allah ya tambaye ka idan kuma abun baya bukatar bauriya to sai ka yi maza ka yi kafara sai kuma ka zo ka yi wannan abu ya danganta daga yanayin wannan abu sannan idan ka yi ka yi kafara البيت وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير أظن حديث جان ذاعي أبن ذاعي كفارا سنقوم عليه وكم كميرون ذاعي سنقعي كفارا يتي فعل الذي هو خير وكفر عن يمينه ألم كم فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير shi sa malamai suka haɗa hadisan suka ce ya danganta daga abin da kai rantsuwa in yana bukatar yi yanzu to yi shi sai kai kafara in kuma baya bukata yana bukatar tsawon lokaci to yi kafara sai kuma ka yi kai wannan abu Allah ya samu da shi in kai haka to sai zama hadisan ba sa kora juna sannan kuma sakarun jayar da wani akan wani ba wanda kuma shi ne uslubin da ake cewa aljamu aula ne na tarjih haɗa hadisai kai aiki da su ya fi karin jayar da wani kai yi watsi da wani wa abi musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi in sha Allah la ahlifu ala yaminin illa ara khayran minha illa kaffartu an yamini wa ajitu alladhi huwa khayr ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako abu musa yake cewa to lalle ni wallahi da ikon allah ba zai yi na yi rantsuwa ba kuma da zo ga abun da ya fi rantsuwar tawa alheri ba ce sai yi kafara na aikata abun da ya fi alheri kaga sahabbai ke wanda su yanzu yanzu idza du'u ila allahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ba wani jarija ba wani ban duba sun ya yi rantsuwa abin ya bayyana masa ba alheri sai ɗauku zai zan yi nazari ba imani ai da ka hango alheri kawai sai ka canja kar ka dubi girman kafarar da za ka yi ka dubi alkhairin da ke cikin abin da za ka yi ka dubi kuma ladan da Allah zai baka in ya dubi irin wannan kyakkyawan niyya ta ka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آت له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أن يتمادى فيها ولا يكفر يتمادى فيها ولا يكفر وقوله آت كنت الإفتاء المصنفة أي أكثر إثما وأنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لأن يلج أحدكم في يمينه بكأهله يشوفون يرك أي رنسوة يرك أي يلج أن يتمادى يجنب دي ينا yin rantsuwa a cikin ya saba yau ya yi mutu wannan rantsuwar ta karya gobe ya yi wancan jibi ya yi wannan duk da cewa addini ya yadda ka yi mun karanta babin halaccin yi wa mace karya don ka daɗaɗa mata idan ka jikar ka faɗaɗa har abin da bayyana abin da naka bayan alƙawarin da na ci bari ai gobe kan insha Allah ai na ga wani abin nan a hanya gobe kan ai na zo miki a gano tana bukatar wani abu a gobe kan ki damu Allah zai kai gobe gobe goben da yadda yi kawai gobe ta yi ba bayani to irin wannan an yadda ka yi wasu yan kare ne da za su zaɗa za a iya to amma kare ya waita balle an rantsuwa ta shiga ciki ya zama har ta saba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi cewa mutum ya yi yawan rantsuwa ya rika yi duka ya cikin iyalinsa آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه wannan ya fi girman zunubi ya fi girman zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan yayi kafaran da Allah ya dora ma'ana da za ka yi rantsuwar ka yi kafara ka kuma yi ka yi zama yin rantsuwar ko da kana yin kafara to ya fi girma kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka da aka zo da ayan yin kafara a ƙarshe aka ce wa faru aimana ashe ba daidai ba ne da kana da abin yin kafara sai kuma ka ɗaibe ke zama da ya zama ta na yin rantsuwa ka dinga yin rantuwa a abin da ka san ba haka bane ko ka yi rantuwa a abin da ka san ba haka yake ba ko an ce kafara ya same ka ko kuma kai ka san kafaran ta hau sai ka tura ne ka je ka yi kafara hali kuma ka sa abin da kake yin ba haka yake saboda haka bai kamata mutum ya ɗauki rantsuwa ya rika yi wajen yana da samun sukunin yin kafara mu zai zama shi rantsuwan ya fi girman laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala baya wayan kafara da kake yi Allah ya kare Malai ce babu العفو عن lafi اليمين وأن لا كفارة فيه وما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله بلا والله ونحو ذلك mutum karanta wannan saboda wanke wa mutum tunani da wadda rantsuwar da kan yi ta sufudan baki ko rantsuwar da ya kan yi ba da niyyar cewa shi abun sa rantsuwa yayi ba shi Allah ya yi mana afuwa a kan wannan yake babu al'afu allahu yami shi ne rantsuwan wasa ba wai rantsuwa kai rantsuwa da gaske mutum ya fahimce ka da gaske sai daga wani dariya da ke ai wasa yake a'a ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana addininmu ya hana kai faɗa abun da kake ƙarya dan ka sa mutane dariya ba a san wannan ke sa bi munasaba wannan watan da muke shiga farkon sa ana wani wasan na hujjanci wai april fool shi ne ka ba cin labarin da zai firgita ko kuma wani abu dai sai ka ga ya fita hayyacinsa sai ka ce mai april fool wasa na kewa da ai dariya to asalin sa ma yahudanci ne cin mutunci mutunci ne saboda haka almuhimmi addinin ya hana ka ba mutane dariya da ƙarya kai abin da ka faɗa ka san ne amma manufar ka zai ayi dariya to bai dace ba saboda haka ka iya maganar da ya kamata don ka burge mutane a bisa gaskiya ya fi ka kirkiri ƙarya to mutumin da zai yi wato lambu min rantsuwan wasa shi ne ma'anar rantsuwan su da baka ko rantsuwar da kai abunka ba wai ma'anar sa rantsuwa bane za ka ci abinci a wallahi ka ci kai abin da kai ka san ba wai rantsuwa kai ka ce wallahi tallahi sai na ci abinci a wannan da bane mutum ya zo da abin da yana ci sai kuma ka rantse wallahi abin hannun kan nan sai ya ci a so da ciki ciki ciki ga ai na rantse ai wallahi sai ya ci ka ga wannan da amma a so da wani abin jan ka za ku ta fita wallahi yanzu za ka kasuwa ne eh wallahi yanzu kasuwa ne ba ai wannan duka wani abu ne da zai jiri a lalisa shi ma da yi bai ɗauke shi a babu rantsuwa ba irin wannan Allah ya ɗauke ba ta fara a kansa wa huwa ma yajri ala lisan bi ghairi qasd al yamin shi abin da yake gudana a harsunan mutane ba da niyyar rantsuwa ba ka qawlihi shi a ada kamar yadda aka saba mutum yake la wallahi ko bala wallahi a yi za ka yi tsinki kai ne samun shi a ranar aiki ya saki jiya na fara saki ka gaba wani idan ya ce ba idan ya ce wallahi nan فهنا يذكر الانفراد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله ايمانكم الا فان كافركم تردون الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الا ان كافركم اذا عقدتكم الا تبعث رنزواني وإن ولمن تكوك يم كنا سوف يكفارا تو يكفارا كيف كفارته it'amu asharati masakin ka nemo miskinai goma ka ciyar da su abinci su koshi to shi ne kai ka fara rantsuwa ka ga kenan kai rantsuwa ka sani ga abin da yake kanka number ka maganar cewa in kai rantsuwa ka harara wani abu daban ba wannan ba kuskure min awsati ma tus'imuna ahlikum daga tsakatsakin abincin da kuke ciyar da gidanku ma'ana ba abincin da kun gaji da shi in ga an yi shi to ranar an shiga damuwa yaran ka ma sun san daga an yi nau'i ka za da abinci ta ga bai ba wuce to kar a yi wannan ka ba mu kiyaye a min ausa ko kuma da irin abincin da ka an ga kai a ce ka yau an samu kuɗi shi abincin an samu kuɗi kamar mai aikin salaf ne ne ko an yi salari za ka ga farko farkon salafi biyarsa ba mu kan wata ya je kawo kwanciyar kuma sai ba addu'a sai sai sai sai la aula to kar ya zama irin mu kar ya zama abincin karshen sanar a yankar ku ya zama na farko a tsakiya irin ana tashi a tashi a zauna to irin wannan mai amsar su masu kiro da abin auki wasu hunmu to an kai ka fara an ka fara ya same ka banda isa'am ka ka ta yi to kiswa a tufatar ka tufatar da mutum goma kaga wannan zai yi ashad shan ya dan wancan ma wahala domin la'alla kayan da za ka siyo din a dinka a sawa ba mutum shiga yanzu la'alla ya siyar da mutum biya idan mutum daya ya mutum za a ci a goshi amma an ce goma an ta harimu na tsaba ko yan da baiwa wannan shi ma a shaddu ne za a in ka dubi marakin ɗin na farkon ya fi sauki sai na biyu sai na ƙarshe to wannan dukan alabati tahyi an ba ka zaki wanne ka gaya ma ana kiransa wajibul muhayyar wajibi na zaki Allah ya baka waɗannan ka zaɓa a cikin wanne za ka iya ciyarwa za ka iya tufatarwa za ka iya yan da baiwa za ka yi gidai duk wanda ka yi ba ne ce maka dan ka zaɓi wannan gaba wannan sannan a ƙarshe aka ce fa mallan ya ka rasa kenan ba ka san wayannan to shi ne fasiyamu salatati ayyam A kenan idan ka fara ta kama ka gara da kudin ciyar da miskinai goma ka kama azumi ka wa har kanka ba kuma kuma tana nan a kanka don mai domin Allah ce fa wannan ne kai kuma minal wajibin ka samu kana da shi kaki ban ma da yawa wasu ba ma san da hakan ba don shi abin da ya sani kawai ka fara rantsuwa azumi shi yasa yana yin rantsuwan karo ke shirera sai ce to azumin ba ya zan yi da shi yanzu ya kan ce so yana azumin rantsuwan nan za a ya aisha rabbi allahu anha qalat أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله عائشة رضي الله عنها Allah ya saukar da wannan aya ne lokacin da sahabbai suka ji an saukar da ita suka furgida saboda sun saba mutum ya ce la wallah za ka ci abinci ce a wallahi ba wanki ba ba sai ya faɗa haka kuma an san bare shi ba yau ce ba zan ci shi kira kuma ci ba ɗaya wallahi ba ya ran kuma ba ne zo ka raka ne a wallahi yau ni na gaji ka rika ce wa mutum ka gaji ba ya bukatar rantsuwa za ka dan kacce wallahi a gajiye ne ba wai rantsuwa kai ba kawai dai bayani ne ya san sabon nasa ba a ta ce irin wannan shi ne zafin kar ka ɗauka an ce rantsuwan wasa sai ka lokaci rantsuwan da gaske in an yi magana ka ji hawa ta ake kuma Allah ya baya kama da wani a ba irin sa ake nufi abin da aka saba shi a baki shi ake nufi abin da ya shafi kuma rantsuwan kasuwanci da wasu abubuwa makamancin wannan da ya shafi karshen babu rantsuwa za mu tashi a kansa sati na gaba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya muna roƙon Allah ya kai mu kuma ba mu iko abin da muke da kyau a yau Allah ya tashi jin da shi lafiya sannan muke da kuskure Allah ya yi mana sallallahu babu wa sallam a kan da بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam mai tambaya ko kuma yana cewa me da hukuncin mutum da yake zai rantsuwa ya ce wallahi wallahi ya rage da girman Allah ya wajen mutum ya rantsuwa haka na'am tsarin shi na karanci da girman allah da buwayar allah da isar allah da cancantarsa wannan sifofi ne na shi ba laifi wallahu a'lam yake shin shi azumin kafara yin zai ana yin tsoron ajiyar ne ko zai ne na bashi malamai suka ce layar da mutu ba nan kai ajiri kamar azumin ramadani ana bunka a lalle ba ne ke ajiri abin da ya zama ajiri shi ne kafaran da aka ce su tuna yawa shi an riga an faɗe shi kuma ana so ka yi shi a haka ita ba amma saboda kafara na rantsuwa la da zaune ba ta ba Allah ba an so wani masu akwai karin bayani shi idan mutum ya yi sallah da mutu a rantse a wuyan shi ko kuma a rigar da ya sa shi sallar shi ta halatta ko ba ta halatta ba ne alaƙar da ba rantsuwa ne ba ni da alaƙa na gaya muku in abu bai da alaƙa da darasi ba amfanin su kawo in yana so ya tambayin a waje zan masa galibi abin da ya sa ba ma shigar da wani sauƙi cikin wani wani fahimtar da wani ilimi sai da ya ba mu da abin da ya rasa wani aka yi yau magana da mutuwa aka yi ko magana sallah da mutuwa aka yi eh, zance mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da riga wacce take shagaltar da shi da wasu hotuna a jiki da wasu abubuwa ya kuma cire bayan sallar ce a kai wa wani a karɓo mai ta wancan ɗin me dalili ya ce alhaji ne bil da wasu zane wasu abubuwa a jiki da sun shakartar da kuma bai sake wannan sallar ba ita yake nuna karhancin yin sallar da shi amma ba zai hana sallar ka a ci ta yi ba musamman kana da ilimin an ba ka da ilimin cewa yi da shi bai dace ba amma kana da shi kuma yana da kyau ka nisanci yin sallar da shi tunda ka sanya shi a gabanka ko a ɗakin ka bakin to me zai sa ka sa shi a jikinka 在咱俩合作，我已经不数，俺都不讲了。原来是旧见，我老晚。嗯，首先我说明我们不要空口一说，真正说要做工作是不敢轻的，任务一定是要苦的，时间要多，要苦啊，不能太轻。啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛。 gyara da kasuwan da baki da waɗanda suke jarabawa Allah ka ba su ikon yin jarabawa mai kyau Allah ka ba su ikon yin karatu na gaskiya Allah muna roƙon ka sa karatun su zama amfani gare su da kuma al'umma musulmi gaba ɗaya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka ba mu ikon gudanar da lafiya mu cikin yardarka Allah muna roƙon ka ka yasa da mana rayuwa Allah muna roƙon ka wannan kasa ta mu ka zauna mana cikin lafiya mai santa da rikici da tashin hankali Allah ta fi mun sanin ka kai mana maganin sa wajen shugabanni namu Allah ka tsora su akan daidai abin da zai amfani al'umma Allah ka nutsar da su shi abin da zai cutar da al'umma Allah ka sa su gane kuma ka sa su kawance mata Allah muna roƙonka mai san ganin bayan su Allah kai mana maganin sa Allah muna roƙonka malamin mu da yake jagorancin wannan wuri mai albarka ka san halin da yake ciki Allah muna roƙonka bai asma'ika husna وصفاتك العلى ألا تفرج عن تعالى ألا تفتنون بشلافية لو جديك لحن وجن زمنت أو وجن ألا تنون ولا فرشيتا والذيك لسند لزيفت ألا تتعرى مثلا suna wannan matsala a cikin zukatanka ana ka yaskare mana ana ta nuna mana malamin cikin lokaci kankani Allah ka ba wa iyalin sarakun musa da su da yayi Allah ka ba su juriya Allah ka sa ya wata kafara ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين